wannan ba dogon karatu gaisawa da mata dan ma sabani aka yi idan aka yi sabani malamai biyu ɗaya ya ce ba a iya gaisawa da mata haramun ne ɗaya ya ce ana iya gaisawa da mata ba haram ba ne in lalura ta zo misali idan ka a ce maka ɗan ta'adda in aka tara wani taron da ake na duniya sai ka zo kana gaisawa da sai mace tana tsakiya ka ɗan gaisa da ita lalura ce yanzu kaga an yi sabani idan muka dauki karatun nan wanda yayi wannan ba za ka mai inkari ba kuna gane karatun karatun ai ya fara fitowa ko idan ya gaisa ba za ka mai inkari ba saboda me tunda sabani aka yi ba inkari a'a babban malamin musulunci professor Isa Ali Ibrahim Fantami Allah ya saka mu Fantami da alkhairi wato Fantami Allah ya taimaki Fantami ya shiga cikin gwamnati ko ba haka ba kuma ya samu gingime mai mukami cikin gwamnati kuma ya ba musulunci gudunmuwa sannan ya ba ƙasa gudunmuwa daga cikin gudunmuwa da ya ba musulunci a wurin shi muka koyi wani abu idan aka zo inda mata suke sai a yaya yawwa idan da ɗan duniya ne sai ya gaisa da su ai ta jayayya ya kawo wani ɗan dalili mai rauni ce ai lalura ce in ka matsa sai a ce ma ɗan ta'adda a kore ka amma da yake yana da aƙida malamin sunna ne ana gane waye a malamin sunna ba gaisa da mata in yas ne aka samu yana gaisa da mata wannan ga hotuna nan ga bayani nan in yas amma malamin sunna ba gaisa da me da mace to kaji eh to Allah ta'ala muke roƙo azza wa jalla ya ya ba mu mafita amma idan sunan ma makala shi kawai to yake cewa muji yace wa safaru bi ghairi muharram da yin tafiya ba da muharrami ba ko aikin haji mace za ta in dai ta samu muharramin ta ba ta fasa kamar yadda rashin lafiya zai iya hana mace zuwa aikin haji dan ba ta da lafiya haka in ba ta da muharrami ta bari yauwa wata fatawa da ake badawa Eh, rifka ma'amuna kokari ne amma jama'a mu kiyaye barna mu barna idan matar wani ta kumce ta zo ta hannunka a matsayin an baka amana aka tafi makka duk inda ta kutsa kana iya sani eh in ta haɗe da wani ta can ko ta bi wani lungu ko ta bi wani sako kana iya bayani kai ma kana ta kanka ba ba haka ba garibun ne yusawi garibin nan yuwasi gariban kai garibu ita garibu don haka ko aikin haji mace za ta tafi ko aikin haji za ta in dai ba muharrami ta bari wannan ita ce shari'a jama'a muna ganewa yawa kaga yanzu mata masu zuwa wa'azi jaha jaha da sunan da'awa ana ganewa da wanne muharramin suke zuwa eh A kusan matsala take ni in kuna so a yi shiru A yi muna hunci yauci a ba haka ba yawa amma mu faɗa kanmu gaskiya a wancan zamanin na magabata wasu ƙungiyar mata aka samu sun tafi daga madina sun je kufa da awa. ba masu ilimin ne can ma aka yi masu ilimin na gaske ilimi mai lasisi daga manzan Allah amma ba wadda ta tashi suka gungu suka tafi kufa da awa, wai da awan mata an samu wannan ba a samu ba yanzu a ce an gayyato mata daga yola adamawa an gane yayi sun taho filato da awa wato babu namiji a filato da zai isa da wannan sakon duk malaman filato sai wannan matar ta zo kuna ganewa kowa yake yi ba mai aikin ake kallo ba aikin ake magana yawa saura ka je ka lika hoto da ka ɗauko hoton wata wannan bai sa in fasa an saba yi ba matsala ba duk abin da za to abin da nake faɗi a duniya ai ba boye nake faɗi ba tunda ba lungu muka shiga na gaya maka ba ko ba haka ba wannan ita ce fahimtar mu mu a wurin mu haramun ne mata su yi ta yawo da sunan da'awa wannan mu shine fahimtar mu baya halatta ba addini bane duk da za a nemo dalilai da aka ga dama don kare wannan abin amma ba addini ba ne ko aikin hajji za ta in ba muharrami ta haƙura a bi shari'a a bi Allah haka nan idan yawon da'awa za ta ba muharrami a bari ko ina za ta in ba muharrami a bari da za mu yaka mu zauna lafiya in kuma ka aika mace ba muharrami ta je inda za ta yanzu ka san haram kake kaka halatta mu matsalar mu shine halattawa ka ce kawai haram na yi ɗazu na aika matata da'awa amma na san haram na yi Shi ke zo kaga ba ba jayayya ka huta mu huta amma ka ce abin na addini ne har ma ka matsa gaba ka ce sunna ce ma sunnawa sunnawa in ka ce sunna annabi kake magana fa ko ba gaba ba sai ba dama a faɗa addini ta an faɗi gaskiya wannan ita ce gaskiya ba magana ba ce ta wani ban da wani magana ce ta gaskiya wannan abin da aka kirkiro da mata ke yawo gari gari ba addini ba ne wa'azin mata a gidan talabishin wannan ya saba addini Allah ji kan albani wallahi wannan ita ce fahimta ta kafin in samu karatuttukan mala albani su karfafe ni ni da ma fahimtar mu kenan wannan abin da za a isar namiji ba zai iya fadi ba eh namiji ba zai iya ba idan karatu ne da ya shafi mata zalla to su shiga inda za su yi karatun ba ya an tallata shi a duniya ba don muryar mace akwai saɓani akan al'aura ce ko ba al'aura ba mu muna cikin da muke cewa muryar mace al'aura ce Allah cewa yake fala takhda'na bil qawli fa yatma allazi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa mai littafin abin nan eh, abin nan ga yanan eh, abin nan tafsirin nan na Sa'adi Taysirul Karimir Rahman fi tafsiri kalamil mannan kaga yana faɗa mana cewa zuciya tana da ciwo kala biyu akwai maradu shahawat akwai maradu shubuhat ana gane ba. ciwo na daga cikin ciwo na sha'awa shine na na son shan giya son mata son kaga shine maradu shahawat maradu shubuhat kuma shine shubuha cikin addini so wannan abubuwan na muryar mata da yana ciki zamanin manzo sallallahu alaihi fa makaho ne zai shigo annabi ya ce matansa su shiga daki ba haka akai ba ce ya rasulullah ba makaho bane la yubsiruna ai bai ganin mu ya rasulullah ce in kana huwa la kuma alastu ma tubsiranihi annabi ya ce in shi baya ganin ku makaho ne ku ba ku ganin shi ka san da wai makaho ne ke koyar da karatun mata gida gida makaho ba ka mala ai ina an bayin da ai tuntuni hadisin annabi ya farar da wannan al'adar in kana huwa la yubsirukuma alastu ma tubsiranihi in shi baya ganin ku ku ba ku ganin shi kuna iya ganin sa ku sha'awarsa haka annabi ya tattara matansa ya zuwa a daki to in kai ma mabiyin annabi ne ko makaho ka gani ka tattara matanka ka zuba a daki to yau sai aka fito da mata suna wa'azi fuskar sa a waje mu dama mu ne yan niqabi wajibi ne in ka ga mu ma ka kira mu haka akwai wanda suka ce niqabi mustahabi ne sunna ce babu tunda sabani ne babu da matsala da su amma mu ne yan niqabi wajibi ne musamman a wannan zamanin fitina eh mu ma an kaga dama duk abin da kaga dama ka faɗa amma mu fahimtar mu ne ƙabi ga mace wajibi ne da ruba fuskar ta domin wata mata kyakkyawa ce fa'ikatul jamal a cikin namiji goma sai an samu tara suna son ta in ta buɗe fuska an samu matsala musamman eh, abin nan samari ba kuɗin aure ba kuma eh, ko ba haka ba shi yasa za ga matan nan yan fim mata yan fim ana samun kyawawa daga cikin su koda tsoffi suna da shekaru amma kyawawa ne sai yara suna aika musu maganar soyayya ina son ki i love you ba haka ke yi ba duk wanda ka ji samari suna cewa i love you ya nuna da sauranta ko waɗanda Allah ya ce su sauke hijabi wal qawaidu minan nisa ko ba haka ba so allati la yarjuna nikahan sune wanda ba su sa ran aure da za a aje ta a ce akwai mai son wannan kowa zai ce haba wannan aika kan mu ce kenan wannan ita ce kawai wato jama'a alqur'ani yana magana muna bin mu wai idan wani daga cikin mu ya kauce maimakon mu dawo da shi sai mu nemo dalilai mu taimaka masa ya ƙara tafiya dawa ba haka muke yi ba wanda waccan aya ta cikin suratun nur wanda ake lissafa mace wala yubdina zinatahunna sai aka ce me illa li buulatihinna aw abaihinna aw abnaihinna ko aw abai buulatihinna aw abnai buulatihinna da har zuwa mace ba za ta kulliya kwalliya wani ya ganta ba sai mutanen da sunan su ya fito a nan kuma ka dauki kato ka aje a gidanka wa shine cook kai malam ana ana shegantaka kuma sai a tambayi malami me ya hukuncin aje kuku a gida namiji sai ce lalura ce in ya iya dafa abinci <laughs> ko ba haka ba eh za a je lahira eh, za a je lahira akan hanya aiki Allah gyara zuciyarmu don haka yake cewa matsala ta gemu da gaisawa da mata da tafiyan da mata suke yi ba da muharrami ba wannan abubuwa ne da suke da nasi ba wani malamin da zai ce an yi sabani ba sabanin da aka yi haramun kawai haramun ne fa hadhihi kaga waɗannan abubuwa da aka lissafo matsalar hoto gemu gaisawa da mata tafiyan mata ba tare da muharrami ba Laisat masail ash-shahadiyya ba ba wani ijtihadi haramun haramun ne kawai karatun ba daɗi kaban da ka san maɗaci haka za a sha ko ba gaba yawwa kai da kanka ke zuwa ma allura Kada zazzabi likita ma allura to aka za ka karbi irin wannan ka da san allura ba abin so bane don da kaga ya karba allura ta kure gara allurar da zazzabin wato shi irin wannan karatun ke bai da daɗi bai da daɗi saboda mutane ne mu da muka kware a san rai wani san ran ma da muke da sunan sunna kamar dai karatun mu na jiya na na mufsidatul qulub karatun mufsidatul qulub mufsidatul qulub eh wai ana karatu sai ce fa yanzu da ni yake dama karatun nan kai don Allah ni mamaki ake bani mu cewa da shi ake to da wa nake yanzu don Allah karatun nan da Kirista nake masallacin ɗan ɗariƙa nake a ina nazo ina yi masallacin izala na sunna kenan da ɗan izala nake kawai da ka gane kawai inda ka sauka layi kawai ka dawo kan hanya ko ba haka ba karatu ne doke ne doke ka in mun ga dama mu gyara shi karatu yana nan za mu yi shi a yadda yake in mun ga dama mu gyaru in ba mu ga dama ba wannan ya rage namu eh wa qul ja al haqq wa zahaqa al batil innal batila kana zahuqa ita gaskiya ga take don haka kada wani ya ce masail ijtihadiyya wal wajibu alal muslimi idza al hukm min al kitabi wa sunna abinda yake wajibi akan musulmi mai imani idan hukunci yazo daga qur'ani da sunna an ya kula bihi wa yadhhab ilayhi ka faɗe shi yadda ya zo kuma ka tafi akan wannan fahimtar kun gane magana biyun bambancin su an ya ƙula bihi ka faɗi wannan abin a yadda ya zo wa ya haɓa ilaihi kuma ka tafi kan wannan fahimta eh